a ƙarshen babban taron bita akan makomar tattalin arzikin najeriya na kwanaki biyu da aka yi a fadar gwamnati a abuja ƙarƙashin jagorancin shugaba muhammadu buhari wanda ya samu halarta mataimakin shugaban ƙasar da gwamnoni da ministoci da ƙwararru akan sha'anin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa taron ya yi matsayi a kan cewa a kawo kwamiti wanda zai sa ido a kan aiwatar da dukkan manufofi da yarjejeniyar da taron ya cimma domin inganta haƙo ma'adinai da kuma shimfiɗa al'amuran noma a kowane yanki na najeriya Najeriya domin ciyar da kai. Haka kuma an yi matsayi cewar kowace jiha ta Najeriya za ta fito da ababe guda biyu wanda za ta shahara ko za ta kware wurin nomawa har zai ta wadata ƙasa da kuma aikiwa ƙasashen ƙetare domin samun kuɗin shiga bayan taron ne gwamnan jihar jigawa muhammad badaru ya bayyana mana cewa ko shakka babu sha'anin noma shine makomar najeriya domin za a sayar da duk abin da aka noma a nan cikin gida kuma har a kai shi ƙasashen ƙetare ka san duk abin sayarwa magana ce ta farashi to farko sai mun ga ah, wato mun haɓaka noman yanda zai yiwu cikin sauki kuma farashi mai sauƙi wato sai an yi improving production din kamar a misali ana magana shinkafa ana samun tan biyu zuwa uku a najeriya a wasu kasashen da suke shigo man da shinkafa ana samun tan goma sha biyu to dole sai mun dago da wannan tsari na yadda za a yi noman kuma a yi noman mai yawa kuma a samu amfani mai yawa cikin farashi karami wanda zai ba mu damar gasa da farashi na kowace ƙasa da za ta yi to da kayi wannan akwai tabbas na maganar za a samu masu ya kuma in ka ɗauka kamar shinkafa kaga magana ce ta ma a kashe shigo da shi domin ana cin shinkafa kusan 10 miliyan shida a najeriya kuma kamar 10 miliyan biyu kadai muke yanzu wanda 10 miliyan hudu akwai damar a yi ta kuma a siye ta a gida kaga ko ba karamin abu ne da zai haka in ka zo maganar ah, kifi haka in ka zo maganar kaji da kusan duk abincin nan wanda ake kawo cikin ƙasar nan da alkama da ake kawo cikin ƙasar nan tana da kasuwar daman a hannu kawai matsala ce ta manoman su yi shi su yi shi mai kyau kuma su yi shi cikin sauƙi yadda farashin su zai daidai da na waje shi kuma gwamnan jihar zamfara abdul aziz yari ya bayyana mana cewar lallai mama noma ya zama tilas ganin cewa sha'anin mai yanzu ba zai iya kai kasar najeriya ko ina ba masala ce ta ji wuta saboda haka an da muka dogara a da wani magana kudaden man fetur da ake samu na ana yin yadda a ga dama a yanzu babu saboda haka wani sai muka kalla sauran kasashen duniya wanda ba su kai ga tarabta mu da martaba mu ba ina ne suka bi mu gan cewa dama wannan hanyar akwai ta shugaban kasa yana ta mana cewa ya dawo da abin da aka ba mai gori ya dawo da shi cewa da shekara 45 da suka ce ko da shida ko 56 ma don ya ce kamar 1960 cewa muna fidda hira ton miliyan biyu na gyada a wannan kasar muna fidda fi sama da ton miliyan biyu na auduga a wannan kasar wanda ya sa tattalin arzikin a wancan lokaci ya zama mun natsu da shi kuma mun samu abin da muke iya samu amma a yau ba ma iya fitar da koda can dubu ɗari biyu wanda abin da ya kamata mu samu abin da mai ya kamata ya mana shine kuɗaɗen man da muke samu idan cewa mun ainin biyar da su ta ta ci gaba da haƙo abubuwan da na ma'adanai da sha'anin noma to amma duka mai ba a yanzu dai ƙasar Najeriya ta sa ido ta ga yadda za a aiwatar da waɗannan manufofin ganin cewa ba tsari ne kan yi wahala a Najeriya ba illa dai aiwatarwa a zahiri Umar Faruk Musa Amurka a Abuja Najeriya